Illolin sauyin yanayi sun kasance su kansu wani nau'in cin zarafi kan al'ummomi da ke fuskantar kowace shekara ambaliyar ruwa fari a cewar masanin tarihin ƙasa Stefan Ondoze. Zahirin gaskiya sakamakon canjin yanayi yana cikin silar rashin daidaiton musgunawa. A yayin da aka samu fari da kuma ambaliya da za a samu yaƙe-yaƙe da rashin jagoranci na gari da fatara za su mamaye su yi Wannan matsala na da nasaba da ƙaruwar gogayya kan albarkatu da ke haddasa yaƙe-yaƙe da ba damar yawaitar tsatsauran ra'ayi da yaɗuwar ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai in ji masanin Shi yake ba da damar wajen gogayya albarkatu, musamman ruwa, cimaka da dai sauransu, kuma zai ƙara hayaƙa zamantakewa a ciki har da musgunawa. Za a iya samun rikici tsakanin al'umma wajen samun waɗannan albarkatu, sai a samu rashin daidaito, a samu masu ɗauke da makamai, canjin yanayi hanya ce da ke hayaƙa haka, misali abin da yake faruwa a Sahel. Yaƙi da yanayi da kuma matsalar matsalar tsaro na kasancewa wani kalubale guda biyu da gwamnatocin kasashen yankin sahel suke fuskanta zaɓe abin da ya kamata a mayar da hankali yana da mahimmanci ba a san matsalar tsaro za a gyara ko kuma matsalar canjin yanayi za a mayar da hankali a kanta ba neman irin wannan zaɓi ne kasashen suke ciki manufofin kare muhalli kaɗai ba su isa domin kawar da ciwo sai an ƙara saka ƙungiyoyin fararen hula da masu ruwa da tsaki na gida. Kun sa abin yadda yake siyasar kula da muhalli ba sa iyawa su kaɗai su karɓi matsalolin tsaro a Sahel. Ƙungiyoyin fararen hula da wakilai na karkara suna taka muhimmiyar rawa. Ta hanyar saka jari gwamnatocin ƙasashen Sahel suna iya samar da hanyoyin samun zaman lafiya a cikin tsarin siyasar kula da muhalli domin yaƙi da ta'addanci a Sahel. Waɗannan gungun wakilan al'umma suna da da babban gurbin matsayi. Dalilin kenan tsare-tsare kamar babbar ganuwar kore da ke da manufar shuka itatuwa bisa tsawon kilomita dubu takwas da faɗin kilomita goma sha biyar a tsawon yankin Sahel na dogaro bisa masu ruwa da tsaki na gida ya karkare da cewa masani Stefan Ondoze.